أعوذ بالله na الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله وقدره من دار الذين yan uwa muna yi muku sallama irin tare da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da baraka barkamu da sake saduwa a wannan channel taku mai albarka wato ka jama'ar gidan al'umma wanda a kullum wannan tasha take kawo muku lafunguna da magunguna mai jarabai domin taimakon yan uwa musulmai a da suke a faɗin duniya baki ɗaya. Wannan tasha tana ƙoƙari ko da wani lokaci domin buƙatar aiki ko makamancin haka. Ya iya lalabar muku kuma da yake buƙatar wani mahaɗi insha Allah domin samun ingantacce ba tare da ya sha wahala ba. Haka na wanda yake buƙatar bincike ko wani abu insha Allah shi ma iya lalabar wannan lamba wannan channel domin wato samun fa'ida a inda yake a faɗin duniya baki ɗaya. to masha Allah kuma wannan channel tana kayan magunguna da kayayyaki kasashe duk wanda yake so insha Allah abin yana available to masha Allah wannan sirri ne mai girman gaske wato sirrin takasisi wanda yake neman sirrin bugun kuɗi wanda yake so yake da muhimmiyar bukata a gurin Allah kuma yake so ko kuma yake da bikin yara ko makamancin haka kuma zai yi abin wato tsakaninsa da Allah ne ba don ya cutar da al'umma ba to ya iya yin wannan sirri mai albarka domin ya sami biyan bukata da haka wannan sirrin sirrin ne mai albarka wannan sirri ne wanda da abin da kake nema to zaka samu insha Allahu na'am ga yadda ake yin sa na farko da fari dai wato zaka samu wato kitson wahainiya wadda bata ga rana ba yawa in sun ka same shi ka samu wato jazzaiba wato ta gari wato sai a samu kautin zarman sai a haɗa su sai a dake su bayan an dake sun zama gari yauwa sai a samu wato ma'uwardi mai kyau ingantacce bayan an samu wato bayan an samu ma'uwardi sai a samu wato ma'ujalabal akbar shi ma sai a hada yau aka zuba shi kaɗan sai a zuba a sabuwar ƙwarya aka zuba sai a wato aka zuba su baki ɗaya sai a sami wato turare mai albarka wato turaren shambutu mai hoton kuɗi sannan kuma sai a samu wato turaren wato shuhurul jinni shi kuma mai wutan maciji bayan an samu su duka sai a wato sai a samu takardun sai a yanka su yadda ya kamata wato sai a sai a zuba su wani tarakan a cikin wayannan mahaɗin na ƙwarya to sai a shafa wa takardun baki ɗaya yau ban an shafe su sai a naɗe su baki ɗaya da farin kyalle haka farin yadi sai a saka a cikin wato jakar wanzami bayan an saka cikin jakar wanda sai a rufe sai a ƙara rufe shi da farin kyalle sai mutum ya ajiye a gabansa yau bayan ya ajiye a gabansa sai mutum ya je yi sallah kai je ya alala sai zo ya daura sallah sai ɗaura bayan ya ɗaura alala sai zo yi sallah zai yi sallah wato ta nafila wato raka ɗari biyu haka sallah ma ɗari kenan ko yauwa ina fatan dai ana bina daki daki sannu sannu yau bayan mutum ya idar da wannan sallah zai karanta istighfari dubu ashirin da biyar yawa astaghfirullah astaghfirullah kenan ko bayan mutum ya karanta zai karanta qul huwallahu izo a akiraha ma'ana qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ita ma zai karanta ta wato dubu daya yawa zai karanta yawa zai karanta dubu daya sannan kuma zai karanta fatihatul kitabi wato alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا to ita ma zai ita ma dubu ɗaya yawwa sai kuma karanta wannan aya mai albarka bismillahir rahmanir rahim yursilu samaa alaikum midrara yursilu samaa alaikum midrara yursilu samaa alaikum midrara zai karanta wannan aya mai albarka ita ma kafa dubu ɗaya sannan kuma zai karanta salatin annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallim zai karanta wato kafa dubu daya yawwa bayan ya kammala to sai ya addu'a yawwa to mutakar dai ka kam kai waɗannan abubuwan yadda aka biyo daki daki daki daki to ai ka gama samun kuɗi shikenan eh an gama kurin buɗe ka diba eh buɗe ka diba ka gode wa Allah eh wannan aiki mai kyau ne kuma aiki ne wanda aka jarraba shi da aka sai mutum ya yi ƙoƙari ya yi abin yadda ya kamata. Yauwa, yauwa insha Allahu mutum ya jarraba wannan aikin to zai sha mamaki kuma zai yi wa Allah godiya kuma zai mana addu'a. Da haka wannan sirri ingantacce ne wanda yake da buƙata ya iya laluben mu ta wannan lambobi domin samun ƙarin bayani a kowane lokaci kuma neman wasu maharan da yake nema. To muna godiya muna salati da sallama. Haftar shigowar mu shugaban halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tare da manya-manyan sahabbansa da alayensa da duk wanda suka biyo addininsa da gaskiya tun daga zamanin sa ila yawmil qiyamati assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh